Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na yau Juma'a 6 ga watan Agusta a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. To Maryam kasar Pakistan ta bi sahun Amurka wajen yin gargadi cewa da gwamnatin Afghanistan da kungiyar Taliban duk babu ɗayarsu da za ta iya samun biyan bukata da ƙarfin bindiga. 'Yan tireda a bangaren yankin Kashmir da ke ƙarƙashin ikon India sun zargi 'yan sanda da tilasta musu buɗe shaguna don a nuna kamar kuma ya daidaita. sannan gwamnatin burtaniya na kokarin kashe gwiwar masu neman mafaka da ke shigowa ta mashigar english channel ta wajen mai da hakan babban laifi madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin tarayyar najeriya tare da haɗin gwiwar wasu hukumomin ƙasashen waje sun kaddamar da wani dandali na nema wa yara adalci ta fuskar shari'a wannan zaure da aka kafa shi gaskiya abu ne wanda yana da mahimmanci kuma zai taimakawa wajen tafiyar da shari'o'in da suka shafi yara da yi musu adalci akwai categories of yara daban-daban akwai yaran da suke sun sun aikata laifi akwai yaran da suke so kuma laifin aka aikata a kansu mai shari'a maryam saba kenan daga jihar kano bayan haka za ku ji cewa Mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka a fannin siyasa, ambasada Victoria Nuland ta gana da shugaban Nijar Muhammad Bazum, a fadarsa a yammacin jiya Alhamis, inda suka tattauna a kan batutuwa da yawa. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a, yau ma muna nan tafa da shirin manuniya da kuma nasihar Juma'a. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Kasar Pakistan ta fi sahun Amurka wajen yin gargaɗi cewa da gwamnatin Afghanistan da ƙungiyar Taliban duk babu ɗayarsu da za ta iya samun biyan bukata muddin suka ci gaba da ɗaukar matakan soji a maimakon ƙoƙarin cimma jituwa ta wajen tattaunawa. Yaƙi tsakanin sojojin Afghanistan da mayakan Taliban ya ƙazanta a 'yan kwanakin nan. yayin da wa'adin ranar 31 ga watan Agusta na janyewar sojojin Amurka daga Afghanistan ke karatowa. Wanda hakan ya sa sojojin na Amurka suka yawaita kai hare-haren jiragen sama don taimaka ma sojojin Afghanistan. Duk da haka mai baiwa Pakistan shawara kan tsaro wanda a yanzu haka ke birnin Washington DC don ganawa da jami'an gwamnatin Amurka. Jiya Alhamis ya ce a takaice dai nasara ta fuskar soji ba mai yiwuwa bace ga gwamnatin Afghanistan ko ga Taliban. a halin da ake ciki kuma 'yan kasar afghanistan da suka yi aiki da wasu shirye-shiryen da amurka ta gudanar a afghanistan sun yi mara balale da wani sabon tsari da aka bullo da shi na yin masu yin damar sake tsunar da su to amma wasu masu lura da al'amura na fargabar cewa wannan shirin zai daɗa kawo ƙarancin 'yan afghanistan matasa masu ilimi a ƙasar. Ranar Litini, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi shelar kullo da wani tsari na bada damar ƙaura zuwa Amurka a matsayin 'yan gudun hijira ga dubban 'yan Afghanistan da ka fuskanci haɗari saboda wata alaƙarsu da harkokin Amurka a ƙasar ta Afghanistan. Wannan dama ce mai kyau a cewar Sina Rawish, 'yar shekaru 28 wadda ke zama a birnin Kabul. wadda ta shafe shekaru sama da hudu tana aiki da hukumar kula da yara ta save the children a kasar ta afghanistan ta ce tana fuskantar abin da ta kira barazana ta kai tsaye da kuma ta fakaice saboda aikin da take yi da wata kungiyar kasa da kasa. 'yan tireda a bangaren yankin kashmir da ke karkashin ikon india sun zargi 'yan sanda da tilasta musu bude shaguna a srinagar saboda a ta bakinsu a nuna kamar komai ya daidaita a yayin zagayowar ranar da aka soke matsayin yankin na mai cin gashin kansa. Mazauna yankin wanda ake takaddama a kansa sun kaddamar da rufe-rufen shaguna na bai daya jiya Alhamis da nuna rashin jin daɗinsu da shawarar da gwamnatin Indiya ta yanke ta soke matsayin yankin na musamman a ranar biyar ga watan Agustan shekara ta 2019. Matakin da ya sauya matsayin wurin daga mai cin gashin kansa zuwa haɗaka mai sassa biyu. Tun da farko sai da 'yan sandan suka yi kashedi ga 'yan tiredan da kar su yi zanga-zangar a ranar, wadda ita ce karo na biyu na zagayowar ranar da aka soke kware-kwaryar wucin bangaren yankin Kashmir da ke karkashin ikon India. Wani ɗan tireda wanda ya ce sunansa Muhammad Ashraf ya gaya muryar Amurka cewa yana zaune gida lokacin da ɗaya daga cikin 'yan tireda da suke makwabtaka wanda kuma abokinsa ne ya kira shi ya gaya masa cewa 'yan sanda sun balle shagonsa kuma sun buɗe shi. To madalla kafin ku ji ƙarashin labaran duniyar zamu taɓo ɓangaren rahotanninmu. Gwamnatin Najeriya tare da haɗin gwiwar ƙungiyar tarayyar Turai wato EU da asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya na UNICEF sun kaddamar da dandalin nema wa yara adalci don inganta ayyukan ba yara damar samun wakilci ta fuskar shari'a idan suka samu kansu cikin halin neman taimako. Daga Abuja, wakiliyar muryar amurka halima abdulra'uf ta aiko mana da wannan rahoton ministan shari'a kuma antoni janar na tarayyar najeriya abubakar malami wanda ya samu wakilcin farfesa muhammad lawal amadu ya kaddamar da dandalin nema wa yara adalcin ne a yayin taron kaddamar da shirin samar da adalci na kungiyar tarayyar turai unicef da haɗin gwiwar ma'aikatar shari'a a madadin gwamnatin tarayya zai tallafa wa yara marasa galihu kamar masu talla marasa ƙarfi 'yanci rani da dai sauransu samun wakilci ta fuskar shari'a a al'umma yara suna da mahimmanci sosai don haka duk abin da za a yi a taimakawa rayuwarsu har su girma su kai su ma wayanda za su yi magana a ji dole a yi don haka shi sa shi eh, attorney general of the federation abubakar malami mutum ne mai tausayawa saboda tausayin da yake da shi ya ga cewa to kullum duk abubuwan da ake ana barin yara a waje so bari ya ɗauki matakai da za su taimaka a inganta rayuwar yara ta fannin samun kiyayewa da kuma hukuma ta kula da su ta fannin shari'a yaushe shi yasa wannan mataki da aka ɗauka in Allah da za a samu kotu na musamman wanda in matsala ya shafi yara maimakon a kai su cikin manya sai a keɓe su a kai su yanda za a yi musu hukunci yanda ya dace da shekarun su. Mai shari'a Maryam Sabo daga babbar kotun tarayyar jihar Kano wacce ta wakilci babban jojin jihar mai shari'a Sagir Umar na daga cikin mahalartar wannan taron. Wannan zaure da aka kafa shi gaskiya abu ne wanda yana da mahimmanci muhimmanci kuma zai taimakawa wajen tafiyar da shari'o'in da suka shafi yara da yi musu adalci a cikin ne magana cewa akwai categories of yara daban-daban akwai yaran da suke sun sun aikata laifi akwai yaran da suke su kuma laifin aka aikata a kansu akwai yaran da suke suna yawo on the street ne akwai kuma yaran da suke an kira su ne masu su ba da shaida kamar irin abubuwan da yake faruwa a gidaje yaran da suke na yan gudun hijira yuno suna needing din kiya an attention sosai da sosai kuma duka waɗannan yaran haƙoƙinsu yana overlapping ne ita ma malama Hadiza Abba da ta yi jawabi a madadin wakilin ofishin majalisar ɗinkin duniya mai yaƙi da fitocin miyagun ƙwayoyi da manyan laifuka wato unodc oliver stolkit ta ce kaddamar da shirin samun damar wakilci ta fuskar shari'a ga yara na da mahimmanci kuma zai tallafa wa ƙoƙarin gwamnatin ƙasar da ma ofishinta wajen sama wa yara waɗanda ke cikin yanayin matsi adalci in wani dalilin ya sa suka fuskanci shari'a. Today's launch of the new EU UNICEF Access to Justice for Children program and the inauguration implementation of, of the Justice for Coordination Forum constitutes an important milestone and an opportunity to enhance all our efforts. asusun UNICEF a Najeriya Peter Hawkins ya da kokarin ministan shari'a da ya karbi bakuncin taron tare da bayyana kaddamar da wannan shirin musamman don nema wa yara da ke ci gaba da fuskantar cin zarafi adalci ta fuskar shari'a. Let me first start by expressing my appreciation to the Honorable Minister of Justice for hosting the launch of Access to Justice program for children on the move and other vulnerable children. This launch is most importantly for the thousands thousands of children in Nigeria who have experienced or continue to experience violence and abuse or are alleged to have committed an offense. Da ƙarshe dai masu ruwa da tsaki kamar cibiyar gyara hali, ma'aikatar ayyukan mata, ma'aikatar ayyukan cikin gida da dai sauransu sun nemi a bijiro da sabbin hanyoyin hukunta yara masu laifi cikin gaggawa a maimakon tura su kurkuku kamar manyan masu laifi wanda ake gani a yanzu. Lima Abdulrahman Murin Amurka daga Abuja, Najeriya. madalla a gaida Halima Abdulra'uf da wannan rahoton. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. Maryam gwamnatin Burtaniya na kokarin kashe gwiwar masu neman mafaka da ke ketare mashigar English Channel ta wajen mai da shigowa kasar ta barauniyar hanya wani babban laifi yayin da ɗimbin bakin haure ke ci gaba da ƙetare kogin daga ƙasar faransa zuwa burtaniya a ƙananan jiragen ruwa bakin hauren na zuwa ne daga afirka da gabar ta tsakiya da kuma kudancin asiya akasari suna guje ma tashin hankali ne kilomita talatin ne tsakanin gaɓoɓi biyu mafiya kusa da juna a mashigar ta english channel akasari bakin hauren kan ƙetare kogin ne cikin wasu kwale-kwalen da ake hura musu iska su hau kan ruwa a kuma loda musu kaya fiye da adadi a wannan wurin da aka fi hada-hadar jiragen ruwa a duniya. Hukumomin leƙen asirin Burtaniya da Faransa sun ce wasu ƙungiyoyin fasakwabrin mutane ne kan tsara yadda za a ƙetara waɗanda kan caji kowane baƙon haure dalar Amurka dubu uku. duk da ci gaba da farfadowa da tattalin arzikin amurka da na turai ke yi daga matsalolin da annobar Korona ta haddasa bara 'yan kasuwa da masana tattalin arziki na daɗa nuna damuwa da cewa babu wata ƙasar da za ta iya dogara kan farfadowar tattalin arzikinta har sai an daƙile Korona a ko'ina ƙungiyoyi masu zaman kansu irin su hukumar lafiya ta duniya sun shafe wata da watanni suna kururuwa kan rashin allurar rigakafi a ƙasashe masu tasowa ko da yake daɗa damuwa da ake yi kan illar sake barkewar cutar corona ga tattalin arzikin duniya ya sa kamfanonin amurka na ta roƙon gwamnatin biden da ta bayar da fifiko ga samar da rigakafin corona ga ƙasashe masu tasowa da suka fi fama da cutar Na rubuta muku wannan wasiƙa ce ta roƙonku ku gaggauta samar da ranar rigakafi ga Vietnam da sauran ƙasashe masu muhimmanci wajen wanzar da rigakafi a duniya. da Steve Lemar, shugaban ƙungiyar kamfanonin kayan sawa a Amurka, amurkan Apparel and Footwear Association a Turanci, ya rubuta kenan a wasiƙar da ya tura mafadar shugaban Amurka ta White House. Labaran duniyar aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. A ci gaba da rangadin da take yi a wasu kasashen Afirka, mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da sha'anin siyasa, ambasada Victoria Nuland ta kai ziyara a jamhuriyar Nijar ta kuma gana da shugaba Muhammad Bazum a fadarsa a yammacin jiya Alhamis inda suka tattauna akan batutuwa da yawa ciki har da demokuraɗiyya, tattalin arziki da dangantaka tsakanin ƙasashen. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Sulaiman Mana Barma ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Ambasada Victoria Nuland wace jakadan Amurka Eric Witika ya yi wa iso a fadar shugaban ƙasar Nijar sun tantauna a tsawon awa akalla guda da shugaba Muhammad Bazoum tana mai cewa ta gamsu da wannan ziyara da ta ba ta damar taɓo muhimman batutuwan da suka shafi da daɗaɗɗiyar hulɗar da ke tsakanin Amurka da Nijar. This the fourth stop on our African visit. Wannan shi ne karo na hudu da nake yada zango a ran gadin da ya kawo ni nahiyar Afirka. inda na fara da Afirka ta kudu da Botswana da Tanzania. Yanzu kuma ga mu a Nijar a bisa umarnin shugaban kasa. da Mr. Uh, Blinken da suka aiko mu domin karfafa hulɗa a tsakanin Amurka da manyan ƙawayenta da suka yi fice a uh, fannin mulkin demokuraɗiyya a duniya. Demokuraɗiyyar Nijar na da ƙarfi sosai duk da irin manyan ƙalubalen da ƙasar ke fuskanta. A yau mun zanta sosai a kan yanayin tsaron da ake ciki tare da yin bitar ayyukan haɗin gwiwar da muka yi don murƙushe wannan matsala. Mun uh, taɓo fannin tattalin arziki domin kamar yadda aka sani mun kaddamar da wani gagarumin aiki a ƙarƙashin shirin millennium challenge corporation da ke karfafa ayyukan noma da samar da wadatar cimaka a nan nijar muna da niyyar yin abubuwa da dama wanda ta wannan hanya kamfanonin amurka za su zo su zuba jari a nan ta yadda za a sarrafa abubuwan da ake nomawa Haka kuma muna da niyyar gudanar da ayyukan da za su ba da damar samar da wutar lantarki ta hanyar hasken rana. Mun kuma yi maganar gudanar da shugabanci na gari, demokradiyya da haƙoƙin mata. Shugaban ƙasa a hirarmu da shi ya nuna kwarai yana mutunta harkar ilimi, kuma musamman ilimin mata. Sosai muna goyon bayan irin wannan tsari. Da yake bayyana matsayin gwamnatin Nijar game da wannan wannan ziyara ta ambasada victoria nuland ministan harkokin wajen Nijar Hasumi Masa'udu ya yaba da abin da ya kira da daddiyar hulɗar da ke tsakanin ƙasashen biyu. Ya ce shekara sattin kenan muke da hulɗa mai ƙarfi tsakaninmu da Amurka. A yau ita ce ƙasar da ke kan gaba a jerin waɗanda ke tallafa wa Nijar a fannin yaƙi da cutar corona. A baya bayan nan sun aiko mana tallafin allurar rigakafi fiye da dubu ɗari uku. Amurka babbar ƙawa ce da ke dafa mana a fannin tsaro horo ta hanyar baiwa jami'an tsaron mu horo suna ba mu kayan aiki kowane lokaci suna tare da mu don yaƙi da ta'addanci a yadda suka yaba wa demokradiyyar Nijar babban abin alfahari ne in ji shi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida sulaman mana barma da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. da didimar dagardar gardan kwafe hukuncin kotun koli akan kwamitin riko na jam'iyyar apc barista salomon dalon ya ce ya zama wajibi a yi mi a koma baya yanzu dole a koma a gayyace majalisar zuwa. ta oshomole ita ce kadai doka ta san da ita sai dai kuma kwamitin riko na jam'iyyar apc ya ce ko da dai wannan hukunci bai shafe shi ba kotu bata ce yanke hukunci akan wani abu wanda ya shafe mu directly ba so aikin mu yana tafiya wai ina dalilin 'yan masaukilan tare Najeriya na taron dangin doke kudurin dokar da ke neman ganin an ba da damar yin zaɓe da na'urori da kuma tattara sakamako. Duk ko da ake 'yan jam'iyyar adawa ma sun shure takalminsu daga zaman zaure masa sun kara gaba. Jam'iyyar APC a zauren majalisar dattijai tana da kashi biyu bisa uku ido rufe. Ba ta buƙatar wani ɗan PDP ko ɗan PRP kuma da wannan rinjayen muka yi amfani muka tabbatar da wannan. Da alamu dai kalaman shehun malamin siyasa kuma tsohon shugaban hukumar zaben tare Najeriya najeriya farfesa tahir jega bai yi wa jam'iyyun apc da pdp daɗi ba saboda tuni jam'iyyun guda biyu suka hau ruwan cikin farfesa jegan suna tikar tuna mai baya abun mamaki shine mutum mai matsayi irin jega ya koma ana kiɗi yana rawa wannan abu ya ba mamaki yana tallan jam'iyyar prp ne duk maganan da ya yi yanzu za mu kalle ta da ɗan manufan siyasa a ciki sai dai kuma wani mai fashin baki kan harkokin siyasa ya ce jegan fana da gaskiya tsakanin apc apc da pdp duk mutane da suke juya kansu suke yaudarar talakawan najeriya wannan shi ne zahirin hakika waɗannan fa kaɗan ne cikin batutuwan da za mu baje muku a cikin wannan shiri na manuniya mai sau Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin na manuniya. Shiri na ashirin da biyar cikin jerin gwanan shirye-shiryen manuniyan da ke nuna wa duniya irin abubuwan da ke tafiya a siyasa. Musamman dai siyasa irin ta kasashe masu tasowa irin su nigeria nigerian da jam'iyyar da ke mulki ke ta fama da ta taɓur zarɓar juna wadda har ta kai ga kotun koli ta yi hukuncin da 'yan jam'iyyar APC ke ganin a gaskiyar magana dole ne a yi mi'ara koma baya wajen kwashe dukkanin kayan miyan da aka kimshe a tukunyar girkin da mai malabu ne ke jagorancin da gaggan jam'iyyar apc irin su barista salomon dalon ke ganin idan aka ci gaba da girki da irin wancan kayan miya to ko da an ci abincin za a yi amai tsarin mulkin nigeria na 183 daya cikin bakata ce ba shi yiwuwa mutum wanda yake rike da zababben masai zai sake kuma ya rike wani masai wanda kuma na zaɓe an zaɓe mai mala gwamna masai shugaban jami'a zaɓe ne to ya je ya mamaye ka nan ayi wa tsarin mulki kara alkali ingila mai sunan lordin ya riga ya faɗa da cewa duk wani karan da aka yi wa tsarin mulki komi da aka yi karkashi wannan abin banza ne to me kenan wannan yake nufi abin da yake nufi yanzu shine kwamitin mai mala. da kuma rushe kwamiti na jami'a daga jihohi zuwa karanan hukumomi da nade kwamitin rikon kwarya da kuma sake sabonta rajista da kuma shiri na gudun da sabon zabe a doka ba abin da aka yi tukuna yanzu dole a koma a gayyace majalisar zata zuwa ta Oshomole ita ce kadai doka ta san da ita. Sai dai kuma da yake ita shari'a fuskoki ke gare ta ta da kowane lauya ke mata irin nashi kallo. Ɗaya daga cikin mambobi a kwamitin riko na mai malabunin da farfesa ne na duniyar shari'a kuma babban lauya a nigeria Farfesa Tahir Mamman ya ce ko da ɗaya hukuncin kotun kolin ma bai shafi jam'iyyar APC ba. Matsayin mu ne shine ba abin da ya canja mana kuma kotu bata ce yanke hukunci akan wani abu wanda ya shafi mu direct directly ba so mu yana tafiya zai tafi kamar yadda aka tsara shi don muna da zaɓe a bura watan biyu nan gaba so ba mu so abinda zai kama na damuwa a can kuma ana registration har yanzu don sabbi mutane da suka shigo mana jami'a zan fara kuma haka da ya faru mun samu sabbi mutane a wurin eh, daga gwamnan su da mutane da dama so dole mu ba su lokaci shine kawai mu tsaye mu. Lumba da karamin rarike ƙuri'un 'yan kasa duk lokacin da aka tafi dandalin zaɓe sa aka fara ɗaɗɗako maganar ganin an yi amfani da na'ura wajen yin zaɓe da kuma tattara alƙalman zaɓukan da an kaɗa su zuwa babban birnin tare Abuja Albashi a ambata wanda ya lashe zaɓe wanda wannan kuma shine abin da hukumar zaɓe da wasu 'yan kasa ke ganin zai kawo ƙarshen dukkanin wata cuwa-cuwa da camamar cinye ƙuri'un 'yan kasa. sai dai kuma wannan yunkuri ya sha ɗan karen duka a gaban masu tare Najeriya duk da 'ya'yan jam'iyyar adawa ta PDP sun saka saka takalmin take wannan yunkuri inda suka kara gaba ba ta da sun yi zaman zauren masar ba wannan kuma shine abin da ya jawo cece kucen da wasu ke ganin ayan jam'iyyar apc ne suka yi kidan suka yi rosu kadai sai dai kuma shugaban masu rinjaye na masaukilan tare najeriya honorable alhassan ado doguwa ya ce danne hakkin yan kasa shine yasa jam'iyyar apc ta yi amfani da rinjayen da take da shi wajen rushe wannan yunkuri mu daga iya fahimtar mu mun yi abin da ya kamata mu yi a matsayin mu na shugabanni domin mun kirawo hukumar da take kula da harkokin harkokin sadarwa na ƙasa ncc muka gamsu cewar daidai da abin da suka faɗa sama da kashi 49.3 na 'yan najeriya ba su da access ma'ana ba su da dama da a iya yin wannan aiki da su sai muka ga babu dalilin da zai sa mu jefa ƙasar nan a yanayin da za a hana sama da kashi 40 na 'yan najeriya su jefa ƙuri'a jam'iyyar apc a zauren majalisar dattijai tana da kashi biyu bisa uku ido rufe ba ta buƙatar wani ɗan pdp ko ɗan prp muna da wannan rinjayen kuma da wannan rinjayen muka yi amfani muka tabbatar da wannan. Sai dai kuma koma mai jam'iyyar APC za ta ce game da take wuyan wancan kuduri na ganin an yi amfani da na'ura a lokacin zaɓe. Wasu 'yan ƙasa ba za su fahimce ta ba saboda ganin ba a gayyaci hukumar zaben tare Najeriya ta baje bayani akan wannan yunkuri da take ganin mai yiwuwa ne a kasar ba. Mr. Nick Dazan ne mai magana da yan hukumar zaben da ya ce a talabijin ne ma hukumar zaben ta ji ana kila wakalar gayyatar ta. Hakikanin gaskiya ba a mana gayyata ba. Ba lokacin da a tarihin hukumar zaɓe da aka gayyaci a hukumar zaɓe zuwa majalisar tarayya da bata kasance ba abin da muka ji a talabijin shine majalisa tana bukatan ganin mu nan daga bisani aka ce ta ma majalisar ta bukatan ganin mu to wannan bai bi ka'ida ba ka'idan shine in ana so a gaice mu sai a rubuta mana a hukumance saboda haka mu matsayin mu shine ba a gaice mu ba amma duk yayin da aka gaice mu za mu kasance tun bayan bayyanar batun bikin buge guyo jigoyin jam'iyyun apc da pdp a tarayyar najeriya da shehun malami na siyasa kuma tsohon shugaban hukumar zaben tarayyar najeriya farfesa tahir jagai jam'iyyun suka far mai suna masu gaya wa duniya cewa akwai saki malam salihu mustapha ɗaya daga cikin masu kwaɗayin ganin ya shugabanci jam'iyyar apc a tarayyar najeriya kuma ya ce ya kamata a gane jegan fa ɗan tallan ne na jam'iyyar prp shi yasa yake sukuwar sukar apc kowa na gani inda shi profesa yana harkan ilimin da ya saba yi ne da na san amsa da zan bashi amma tun da shi ma yanzu ya shiga siyasa abin da zan ce maganan da ya yanzu ya zama maganan na adawa domin za mu kirga jam'iyyar da yake ciki yanzu a cikin jam'iyyar ɗaya adawa yanzu tun da ba su a gwamnati amma tun da yanzu mun san ya shiga jam'iyyar PRP kuma yana tallan jam'iyyar PRP ne duk maganan da ya yanzu za mu kalle ta da ɗan manufan siyasa a ciki. Shi kuwa sakataren jam'iyyar PDP a tare Najeriya Alhaji Umar Ibrahim Tsauri sai da ranin tsire tsayuwar attahiru ganye yana mai tuna mai cewa aiko a baya ma ya soki jam'iyyar apc yanzu dai sai idan yana kokarin kare kujerar shi ne professor jega shi ya kawo apc a madatsun iko a nigeria. da sam jega ya zo ya kalli apc ya ce apc ba ta abun kirki ba a cikin nigeria shekarun ta na mulki ba raka mai yanzu kowa ya ji lokacin da yake kwandemin ayyukan da da abubuwan da da gazawar da apc ta yi a mulkin najeriya amma a lokacin profesa jega ya gama aikin shi baya da masu biyan shi albashi yau an ba profesa jega aiki don haka idan yana so ji daɗin aikin shi ya daɗaɗa masu biyan shi albashi sai ya yi abin da suke so amma abin mamaki shine mutum mai matsayi irin jega ya koma ana kiɗi yana rawa wannan abu ya ba mamaki sai dai kuma wannan sukuwar sukar farfesa farfesa tahiru jega da jam'iyyun guda biyu suka yi kuma ba su hana ɗaya daga cikin masu fashin baki akan al'amuran siyasa a Najeriya. Malam Sabu Imam Gashuwa gaya wa duniya cewa a gaskiyar magana jegan na da gaskiya ba. a Hakikanin gaskiya ne ma na da ra'ayi irin na jiga sai dai mun sha bamban ba za a ce kar a zaɓi APC da PDP ba amma in za ka zaɓa ka san me ka zaɓa duk sun fita daga tsarin dokokin demokuraɗiyya kuma sun fita daga tsarin da suka gina kansu APC da PDP babu jami'a ce duk 'yan jari hujja lokacin da ba ka ta tafiya biya ka shiga in ta ci ka ga alamar a bata maka rai ko kuma kai karfi ka karfin jami'a ma sai ka fita ko ka dauko wata to haka dai ake kuma duk yaudara juna ake tsakanin APC da PDP duk mutane da suke juya kansu suke yaudara talakawan Najeriya wannan shine don hakika sai dai ana samun yan ɗaiɗaikun mutane ko a APC ko a PDP wanda suke da yan manufa mai kyau wato da baki kirin gara dan baki baki bai ɗayan bakin iya batutuwan da zamu iya baje muku a cikin shirin manuniya na wannan mako kenan a madadin dukkan wani suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki a babban babban birnin a Abuja. Shamsiya Ibrahim Hamza da Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kuke ji a cikin wannan shiri. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke auna awan ara mana lokacin da muke zuwa muku da wannan shiri duk safiyar Juma'a. Ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin shirin na manuniya. Madalla a gaida Isa Lawal Ikara. To yanzu kuma ga nasihar Juma'a. Allah. bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah abu na farko da ya kamata mu mai da hankali a kai wajen yi wa kanmu lissafi a kan wato al'amuranmu musamman kuma a wannan lokaci da muke karshen shekara ta hijiran musulunci shine mu dubi alaƙa tsakaninmu da ubangijinmu haƙoƙin da allah ya ɗora a kanmu hakika Allah maɗaukakin sarki yana da haƙƙi a kanmu kuma duk wanda bai sauke haƙƙin da Allah ya ɗora masa ba to wannan ya fi kowa zaluntar kansa baka san kanka ba sai da Allah maɗaukakin sarki ya sanar da kai kanka da kai ba kowa ba ne sai Allah ya samar da kai to ubangijin da yake da wannan matsayi a kanka ya kamata a ce haƙƙinsa yana sama da haƙƙin kowa a kanka da yawa daga cikinmu mukan manta da haƙƙin ubangiji a yayin da muke mai da hankali akan haƙƙin kawunanmu. da kuma haƙƙin junanmu amma haƙƙin ubangiji sama yake da haƙƙin kowa haƙƙin ubangiji akan bayi shine su bauta masa kar su haɗa shi da kowa a cikin bauta haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanashe mu ta hanyar hadisin da ya karantar da mu'azu dan jabal ya ce ko ka san menene haƙƙin Allah akan bayi haƙƙin Allah akan bayi shine an ya abuduhu wa layu yushriku bihi shai'a su bauta masa kar su haɗa shi da kowa a cikin bauta ya ƴan uwana mu bauta wa Allah da dukkan karfin mu iyaka iyawan mu fattakullaha mastata'tum mu kiyaye dokokin Allah mu yi wa Allah abubuwan da Allah ya ce mu yi mu guje wa abin da Allah ya ce mu guje wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji ya ce wa ma takarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alai ba abin da zamu yi wajen ibada da yafi muhimmanci kamar abubuwa na farilla salloli azumi da zakka da hajji da sauran farillai idan muka yi wannan hakika mun kama hanyar samun kubuta akan haƙƙin da ke tsakaninmu da ubangiji wannan duka kuma mu ɗora shi akan tauhidi da ikhlasi wannan ita ce nasihata a gare mu madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya Maryam kasar Pakistan ta bi sahun Amurka wajen yin gargadi cewa da gwamnatin Afghanistan da kungiyar Taliban duk babu ɗayarsu da za ta iya samun biyan bukata da ƙarfin bindiga. 'Yan tireda a bangaren yankin Kashmir da ke ƙarƙashin ikon India sun zargi 'yan sanda da tilasta musu buɗe shaguna don a nuna kamar kuma ya daidaita. sannan gwamnatin burtaniya na kokarin kashe gwiwar masu neman mafaka da ke shigowa ta mashigar english channel ta wajen mai da hakan babban laifi to ma sauraro da haka muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da cuba hero diodine da ya hada shirin ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya